Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu sha ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi sallam, dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ashirin da takwas ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu da muke karatun wannan littafin na koyar da tadabburin alƙur'ani littafin attibiyan fi tadabburi ƙurani na manya-manyan malamai guda biyu الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي حفظه الله دا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح حفظه الله نقولنا مسلاتي جامع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما kuma wannan zai zama majalisunmu na sha ɗaya muna cikin nau'ukan tadabburi mun ji guda shida a cikin guda takwas da waɗannan malamai suka lissafo mana ana ta dabburi don sanin don ƙara gazgata annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da alƙur'ani a gazgata Allah ta'ala a gazgata annabi sallallahu alaihi wasallam a gazgata alƙur'ani cewa maganar Allah ne shi ana ta tadabburi domin tsayawa a wa'azantu da abin da ayoyin alkur'ani suka kunsa na wa'azi da ɗaukar izina da misalai da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga wuraren da Allah ya tsoratar a tsorata wuraren da Allah ya kwaɗaitar a kwaɗaitu umarce-umarcen da ya bada a bi su hane-hanen da ya yi a nisance su na uku ana yin ta tadabburi domin fitar da hukunce-hukunce na shari'a waɗanda suka shafi aƙida, da waɗanda suka shafi ibada da waɗanda suka shafi mu'amala da waɗanda suka shafi suluki sannan na hudu ana yin tadabburi domin gano fasaha da balaga da salon magana da ƙwarewa da ke cikin alƙur'ani mai girma ta ɓangaren abin da ya shafi harshe na biyar ana yin tadabburin alƙur'ani domin koyan yadda ake tattaunawa kuma a yi muƙabala kamar yadda aka fi faɗa da waɗanda suka zama sun saba wa musulmai a aƙida yahudawa kiristoci nasara kenan da mushrikai da sauran dukkan nau'ukan kafirai da waɗanda ma ba kafiran ba ne amma kuma suna da nau'ukan sabawa da suka yi wa aƙida sahihiya to ya ake tattaunawa da su na shida ana yin tadabburin alƙur'ani domin a wadatu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani in dai ba sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam ba wacce ta kasance mai sharhin sa mai yin bayani mai fassara shi to waɗannan su ne waɗanda muka karanta guda shida kafin nan mu ci gaba wajen faɗan sunayen littafai da malamansu musamman na ahkamul qur'an na faɗi littafin abinda ahkamul qur'an na alkiyal harasi sai na ce ba maliki ba shafi'i al'alkiyar harasi yana cikin malaman shafi'iyya waɗanda suka yi rubutu akan ahkamul qur'an wato ayoyin da suka yi bayani akan hukunce-hukuncen alkur'ani sai na biyu littafin al Shafi'i Ahkamul Qur'an ƙarin bayani a game da shi ba alimamu Shafi'i ya rubuta da kansa ba al bai haƙi ne ya tattara masa waɗannan saɓanin sauran littafansa irin su a risala irin su al'ummu irin su Ikhtilaful Hadith da irin su Jima'ul Ilmi da makamantansu cikin littafan da al Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala ya rubuta da kansa waɗannan su ne ababen da ya kamata a makwafin alkiyar harasi na in faɗi huwais dad huwais dad ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya kuma waɗanda suka yi rubutu a kan akamul ƙura maganganunsa suna nan a cikin littafin akamul ƙura waɗanda suka zo bayansa musamman jami'ul bayan eh, abinda aljami ne a akamul ƙura na limamul kurtubi alaihi rahmatullah to wannan shine annau sabi'u nau'i na bakwai tadabburuhu min ajli talyinil qalbi bihi ana tadabburin alqur'ani domin a sa zuciya ta yi laushi ita zuciya ba a son ta zama mai ƙasi daga cikin alamar Allah ya yi fushi da mutum ba ruwan Allah da mutum shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zuciyarsa ta zama ƙeƙasasshiya shi yasa Allah ta'ala yake siffanta yahudawa sun maƙasar ƙulubukun min ba'adi zalika fahiyya kal hijarati au ashaddu qaswatan hmm? sannan zukatanku suka ƙirƙashe fahiyya kan ijarati sai suka zama kaman dutse au ashaddu khashyatan kai zukatan su ma na yahudawa wallahi sun fi dutse kashewa, dan Allah ka duba dutse balarabe yana da karin magana a game da dutse idan ya ga mutum yana tinkara wani abu da ba zai iya maganinsa ba ko ba zai iya kau da shi ba sai ya jawo masa baiti yace ya natihal jabal al-ali liyuhinahu ashfiq ala ar-ra's la tushfiq ala shi ya wanda yake ta tunkuyar dutse wai sai ya fasa dutsen ko sai ya sa dutsen yayi taushi ce dan Allah dan Allah ka tausaya wa kanka kaka tausaya wa dutse don ba yadda zaka iya da shi kanka zai fashe to dutse ya kai matuƙa a ƙeƙashewa sai Allah ta'ala yake siffanta zukatan yahudu waɗannan da muke ganin su suna ta'asa da ta'addanci mummuna a ban ƙasa su sai su ce waninsu ne yayi akwai inda suke kaiwa su nuna sinyin kuma sun isa su ce mu muka yi ɗin kamar yadda suke wa 'yan uwanmu ba Allah ba su mafita a wasu wajajen kuma su sa wasu su yi su sa wasu sisu suna gefe suna da remote control suna juya wasu kamar yadda suke sa shugabannin ƙasashenmu da yawa na afirka da ƙasashen musulmai su suke zayyana musu suke tsara musu mai za su yi mana a janya tallafin man fetur a cire tallafin ilimi a cire tallafi a lafiya a zuba haraji wallahi yahuda suke mana waɗannan tsare-tsare sai su ba shi wagabanninmu kawai su ce kawai ku bi su kuma sai su bi na shirya to kada su ne wannan na cin kaswatul qalbi to zuciya tana ƙiƙashewa eh ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi qasiya zuciya ta zama kekasashiya to Al-Qur'ani ana karanta shi domin ya sa zuciyar nan ta yi laushi ta yi taushi idan zuciyar mutum ta zama mai taushi to gaskiya za ta shiga cikinta za ta gasgata Allah za ta bi Allah za ta yi wa Allah da'a za ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zuciyar nan za ta umarci mai ita da ya tausaya wa bayin Allah wallahi yanzu waɗannan mutanen masu sace mutane suna kashe su suna neman kuɗi wanda ake ce musu kidnappers ko a ce musu bandits masu zuwa su ƙuna gari kai ka san Allah ta'ala ya cire musu laushin zuciya yawwa Allah ya cire rahama daga zukatansu annabi sallallahu alaihi wasallama sahabinsa mutumin ƙauye ne ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbanta jikokinsa sahabi al-aqra ibn habis radiyallahu anhu mutumin ƙauye ne irin wanda ba su taɓa rayuwa a birnin nan ba kuma rayuwar ƙauye irin ta larabawa ta sahara tana sa musu zuciyarsu ta bushe shine ya ga manzon Allah sallallahu yana sumbantar Hassan da Al-Hasan da Al-Husayn radiyallahu anhuma yana rungumar su shi abu tuqabbiluna abna'akum ga wani sabon abu haka kuke wa ku? kawai shikenan sai mutum ya rika sumbantar ɗansa kamar yadda zaki yake wa ɗanshi. shi sai ce fali asharatun min alwaladi ma qabbaltu wahidan minhum qat yace wallahi ƴaƴa goma na haifa ni ban taba sumbanta ɗaya daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awa amliku laka min Allah shay'an an naza'a ar-rahmata an qalbik ko min qalbik shi shikenan yanzu ni me zan iya maka Allah ya riga ya cire tausayi zuciyarka ta zama busasshiya me zan iya ma kaga bala'i to qur'ani ana tadabburinsa domin ya kai mutum zuwa ga zuciyar shi ta laushi ta zama mai taushi ta zama mai bin Allah ta zama mai tausayawa bayan Allah Allah ya sa mu zama haka wa tarqiqihi da kuma sa zuciyar dai ta laushi talyin da tarqiq laushi taushi wa tahsilil khushu'i sannan kuma tadabburin ya haifar wa da mutum kankantar da kai a cikin zuciyarsa ga Allah ya zama yana da alkhushu'u lil khaliq ya zama yana kankantar da kai ga Allah mahalici wal ayatu dallatu ala zalika kathiratun ayoyin da suka nuna alqur'ani na da wannan tasirin idan aka karanta shi aka yi tadabburin sa wato aka jujjuya ma'anonin sa to sakamakon da za a samu shine linul qalbi wa riqatuhu taushin zuciya da kuma laushinta sai zuciyar mutum ta taushi sai zuciyarsa ta laushi Minha, ha ayoyin suna da yawa waɗanda suke nuni ƙur'ani na haka Minha, amma daga ciki domin ba kai wannan shi kaɗai ne maudu'in ba ba za a cinye littafin da shi ba ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce Allahu نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوب جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله الله الله سبحانه وتعالى mahaliccinmu wanda shi kaɗai ya cancanta mu bauta masa wanda yake da sunaye mafiya kyau yake da siffofi maɗaukaka nazzala ya ta sassaukar da ahsanal hadisi labarin da ya fi kowanne kyau ahsanul hadith shine alƙur'ani Allahu nazzala ahsanal hadithi Allah ne wanda ya ta sassaukar da ahsanal hadisi mafi kyawun labari alqur'ani labari ne daga Allah shi yasa ake neman mu masu imani an nusaddiqahu wa la mu gazgata kan mu ƙaryata labari ne daga Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa kaza kaza kaza kaza ni ne kaza ga yadda nake son ku zama kaza a matsayin kitaban a matsayin wani abu da aka rubuta kitaban ay maktuban abinda Allah ya rubuta ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi masu imani suke haddace shi a cikin zukatansu to Allah ne ya sassaukar da shi ya saukar da shi a matsayin kitaban mutashabihan littafin da ya kama da juna shine mutashabih akwai ayoyi guda uku a game da wannan lafazin na tashabuhul qur'an a wani wujen Allah madaukakin sarki ya nuna qur'ani abinda ake cewa tashabuhi shine abiye kama da juna tashabahat qulubuhum innal baqara tashabaha alaina shine biye maka iri daya ya rikitar da kai shine ake cewa mutashabihun kamar yadda yan aljanna utubihi mutashabiha za a zo da yan aljanna ababan ci da ababan sha sun yi kama da juna mutashabihan wasu malamai suka ce ai mutashabihan lima kanu yatanawalunahu fi hayatihim ad-dunyawiyya wannan irin wanda muke apple din da muke ci a duniya ne a yi wannan irin inabin da muke ci ne a duniya a irin wannan lemun ne da muke sha a duniya wa utubihi mutashabiha wasu kuma malaman suka ce wa utubihi mutashabihan sai a zo musu da shi sun yi kama da juna ga apple tuffa ga kaza ga kaza sai su ga kawai duk sun yi kama da juna kaga mutashabih kenan to a wani wajen Allah subhanahu wataala ya korewa ƙur'ani tashabuhi shine kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat milladun hakimin khabiri kaga uhkimat ai maju ila mutashabihan Allah ta'ala shine wanda ya kyautata ayoyin alqur'ani nan uhkimat ba ana kura kamanceceniyar bane domin lafazin al-ihkam kishiyar attashabu ne to amma anan abin da ake nufi ana nufin yadda Allah ya saukar da ayoyin alqur'ani baka isa ka gano kuskure ko kwara ɗaya ba babu kuskure a cikin su ko ɗaya ba kuskuren wasali ba kuskuren ɗugu ba kuskuren sanya wata kalma a wajen a wajen a makwafin wata duk kalmar da kaga an aje ta a cikin alkur'ani to ita tafi cancanta a aji sai dai idan akwai wujuhul qira'at in akwai wujuhul qira'a to shikenan waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa waja'alul mala'ikata alladhina hum indar rahmani inasa ibada inda in ka koma zai baka duk ma'ana ɗaya ne man humul ladina inda rahmani ibadur <laughs> to kaga uku mace na a wani wajen kuma sai Allah ya kamanta Alƙur'ani cewa mutashabihi ne sannan muhkami ne huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat Allah ta'ala shine wanda ya sauka maka da Alƙur'ani ya sanya shi kala biyu akwai muhkam akwai mutashabih to nan ihkam na nufin ayoyin da ma'anarsu suka fito ma'anoninsu suka fito fili wanda ba su buƙatar sai ka je wata ayar ka nemo fassararsu qul huwallahu ahad fassarar ta a fili take ka ce Allah shi kadai yake waye za a masa wannan fassarar bai gane ba amma nutsu sai Allah ta'ala ce hunna ummul kitab irin waɗannan ayoyin waɗanda ma'anoninsu suka fito fili a cikin alqur'ani su suka fi yawa a cikin alqur'ani su ne asalin alqur'ani wa ukharu mutashabihat sannan akwai wasu su kuma masu rikitarwa ne ba su iya fassara kansu da kansu sai ka nemi fassarar su a wani wajen sai ka nemi fassarar su a wani wajen misali wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah ta'ala yana tare da ku duk inda kuke duk inda kuke irin fassarar eh, irin fassarar yan wahdatul wujudi ko ina Allah na nan a'a sai kuma Allah madaukakin sarki sai ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa Allah ya daidaita akan al'arshi to wannan Allah ya daidaita akan al'arshi can kuma ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum sun ci karo da juna a'a ɗaya tana fassara ɗaya ne huwa mustawin ala arshihi ba'inun min khalqihi amma kuma me wa huwa ma'ahum bi ilmihi fi kulli makani Allah yana kan al'arshi ya daidaita akan al'arshinsa yana burbushin bayinsa babu wanda yake samansa wa huwa alqahiru fawqa ibadihi amma me yana tare da bayinsa duk inda suke da iliminsa idan baka gane ba sai a dawo sai a buga maka misali ya halasta walillahi almathalul a'la in ka yadda da misalin da aka buga maka na wata balarabe a cikin yabon wani mai gidansa da yake sai yake cewa wai كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب أين جدنا الناوع أفرط في العلو يا كي كالبدر كمن بدريني وتعشككي أفرط في العلو يا جنجن سما أما يا يكي للعصبة السارين جد قريب أما كما دم ما ستفيع ينا تاردس yana tare da su wata ne yake kowa ya zama tare da kowa a ina wata yake yana sama a can sama yake amma idan ya fito da ɗan china da ɗan ingila da ɗan amerika da ɗan saudiya da ɗan imarat da ɗan najeriya da ɗan niger da ɗan abin nan cameroon da ɗan chadi kowa yana ganin wata yana tare da shi shi yasa manzon sama sai yi amfani da wannan sai ce satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamara ka gani ko to ashe in halitta Allah Allah zai iya sanya wani abu ya aje shi a waje daya amma kuma ya kasance wannan abin yana tare da kowa ba tare da ya bar wajensa ya zo ya makalkale a jikin kowa ba to ashe Allahu ta'ala shine fi cancanta da wannan sifa mun gane ai to kaga shi ne muhkaman mutashabihan in ka samu aya wacce take da rikitarwa kakka fassara ta a duba alqur'ani za a samu ya fassara ya fassara ta yawwa alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan qur'ani yana fassara sashin sai sashin sai yana fassara sashi to sai wannan ayar ita kuma ita ce ta uku Allahu alladhi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan to me ake nufi da mutashabihan nan kuma mutashabihan mai kama da juna kissan annabi adam alaihi salam a cikin suratul baqara ta yi kama da kissarsa a cikin suratul arafi haka ne annabi annabi nuhu alaihi salam a cikin suratul araf te kama da wadda aka bada a cikin suratu abin nan suratu hudi kaga a fannin kissa kenan haka nan hukunce hukunce hukunce hukuncen da aka faɗi a wani waje to zaka ga sun yi kama da na wani waje shine mutashabih din me kama da juna sannan nabiyu biyu wannan almutashabihul ma'nawi kenan to akwai almutashabihun lafzi lafuzzan Alƙur'ani sun yi kama da juna liqaumin ya'qilun liqaumin ya'lamun liqaumin yatadakkarun kaga duk wannan yana ciki ire-iren su suna nan to shine mutashabihan din anan lafuzzan alqur'ani sun yi kama da juna sun yi kama da juna shi yasa ake buƙatar sai da zabtu da rabtu wanda kwanaki malamin mu ya zo nan gab ana azumi ina jin sauran kwana biyu ya zo ya gabatar mana da daura a kan wannan almutashabihul lafzi a rammomi an motsa su a lokacin yawwa an motsa a rammomi Allah ya saka da alkhairi to shine mutashabihan ana wato mai kama da juna ma'anan wa lafzan ko lab ma'anan wa mabnan masaniya sannan kuma alqur'ani ana yawan maimaita shi yanzu Allah ka tambaya yau sauka nawa aka yi a cikin duniyan nan ta alkur'ani yau din nan kawai wani ya zo wajen abdullahi na abbas radiyallahu an ya ce masa shi a dare ɗaya na sauka biyu sauke alkur'ani sau biyu a dare ɗaya yake shine ibn abbas yake cewa ka gaggatsa alkur'ani shi ni abin da na fi so shine in ɗau wasu ayoyi in karanta su in yi ta tadabburi a cikinsu alkur'ani yana da wannan ai ta maimaita shi ne littafin da ba a gajiya da karanta shi wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه إن جي ابن الجزري shine littafin da za a yi ta karanta shi ba a gajiya yanzu wani na yi idan yayi ya ji ɗabi'a ta ɗan adam ta kama shi ta gajiya ba wai ya ƙosa da shi ba ya gaji ne a jikinsa gaɓoɓinsa ne suka gaji domin labudda lil insani an ya ta'aba na ciki wannan na cikin abin da Allah ta'ala ya cire a lahira ba gajiya a lahira la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughu nasab ta'ab ba wahala a aljanna amma a duniya dole labudda mari an yata'ab ta'ab to duk abin da kake sai ka gaji to amma zuciya ba ta gajiya da sauraron alkur'ani ba ta gajiya da karanta shi mai imani in dai wannan zuciyar mai imani ce to shine masaniya shi ne masaniya akwai lafazin masani na biyu da Allah ta'ala ya ba suratul fatiha wa laqad ka sab'an minal masani wal qur'anil azim as-sab'u min al-matani manzon Allah sallallahu alaihi yace su ne ita ce suratul fatiha me yasa aka kira ta da al-matani as-sab'u al an ce mata as-sab'u al saboda yawan karanta ta da ake ba wata surar da ake karanta ta a duniyar nan kamar suratul fatiha kowa yanzu mutum zai musulunta ya musulunta abinda ake fara koyar da shi wata surar ce suratul fatiha saboda me la tasihu salatu biduniha ba zai yi mutum ya sallah ba ta ba to wannan lafazin matani kenan sannan sai na uku wasu surori a cikin alkur'ani an siffanta su da almatani malamai sun kasa surorin alkur'ani gida-gida akwai abdiwal su ne bakara alu imrana nisa'i ma'ida an'am a'raf sai kuma amfal sai tauba wannan su ne abdiwal surori na biyu su ne ake ce musu almi'una almi'un surorin da suka kai ayoyi ɗari ayoyi ɗari irin su hudu irin su ra'ad irin su Hudu, irin su yusuf da makamantansu to sai almathani su kuma waɗanda ake yawaita maimaita su su ne almathani su kuma su ne irin su suratul isra'i irin su sotin nahli irin su sotin alhijir al-isra, كهف eh, Maryam, eh, su waɗannan ana yawan karanta su kuma suna da daɗin karatu to sai al-mufassal su ne na ƙarshe su kuma su ne su wurin ƙasa wasu suka ce daga suwatul hujurat wasu suka ce daga suwatul qaf ko wasu kuma suka ce daga suratul najmi ne ma waɗannan ma'anan ma'anan masaniya kenan tabsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatu fata aljulud jam'u jildi eh. wa qalu juludihim lima shahidtum alaina eh. fata jild eh. in ka ce jild bulala kenan Eh, jildun ba yawwa kuma jildun fata me yasa aka kira ta da jald ba da fata ake yin ta ba shi za ka ce mata jaldatun ko hmm. oh. ne ba ku san labarin jaldatun wahida ka salasa ba na'am eh, wanda bai san wannan labarin ba an bar shi na'am yakhshawna rabbahum shine taqsha'ir taqsha'ir ai taibasu taibasu suna bushewa idan aka karanta musu ayoyin Allah sai fatansu su yaku ne saboda tsoron Allah ƙur'ani zai shiga cikin zuciyarsu yi tasiri a fatunsu sai ka ga fatan kawai sun bushe saboda yadda alƙur'ani ya ratsa su akwai ayar da aka karanta kawai zaka ji tsiga jikinka na tashi ba za ka iya mallaka kanka ba kawai za ka ji kuka ya zo maka Shi shine taqsha'irru minhu juludul ladina na rabbahu fatin waɗanda suka kasance suna jin tsoron ubangijinsu suna yaƙunewa in an karanta wasu ayoyin sun talinu juluduhum daga baya kuma fatinsu su taushi wa qulubuhum da zukatansu ila zikrillahi zuwa ga ambatan Allah in aka karanta wasu ayoyin sai kuma kawai sai su ji fatinsu sun yi daɗi yanzu ana karanta ayoyin aljanna ya kake ji yanzu nan da za mu aji yanzu a fara labarin aljanna kawai mu shigo labarin aljanna mu ɗauko ayoyin aljanna mu fara bayani kai koda aya ɗaya za mu ɗauka misali aya cikin suratul muhammad suratul kitab fiha anharu min ma'i ghairi asin wa anharu من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم sai mu ɗau wannan kawai yankin sai a yi to za ga kowa cikin annashuwa yake to kaga wannan summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillahi kenan wasu ayoyin idan aka karanta su to sai su sa mutum ya takure ya kuna hankalin shi ya tashi an siffanta yadda wuta take da ababen da suke jawo a shige ta da irin fushin Allah ga waɗanda suka saba masa da irin yadda Allah yake da tsananin kamu ga masu sabansa Allah ya fi mana Allah kada ka kama mu da zunubanmu ya Allah ka yafe mana to sai ka ga mutum ya takura in yana da tsoron Allah idan aka karanta kuma wasu ayoyin sai kuma kawai sai ka ga ana annashuwa malam ana jin daɗi to shi yasa shi alƙur'ani fuska biyu ake son a haɗa idan ana ba a son wa'azinka kullum wa'azinka ya zama na falala kawai a zama malamin falala kullum kawai kai ta buɗe wa mutane kofa aljanna kai ta zuba su kowa ya ji ma kawai shi ɗan aljanna ne ko da bai yi komai ba na aikin alheri da ingantaccen imani ba a son haka sannan ba a son kuma ka tsorata jama'a kullum kawai su ji su 'yan wuta ne so ake ka haɗa turajjib wa turahib tubashshir wa tunzir kayi gargadi kuma kayi bishara ka kwaɗaitar ka tsoratar in ka haɗa wannan turajji wa tukhawif ka sa mutane su ji suna da fata a wajen Allah kuma ka sa su rinka jin tsoron Allah madaukakin sarki inna rabbaka lasri'ul iqabi wa innahu na ghafurur rahim kaji yadda Allah ya hada lalle ubangijinka yana da saurin azaba kuma lalle ubangijinka yana gafartawa kuma yana jin kai haka sifofinsa suke shi yasa sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa al-faqihu kullu al-faqih man la yu'ayyisu an min rahmatillah sannan sannan kuma walayu amminuhun min makirilla ba faƙihi wanda ya fahimci addini da gaske shine ne mallayu yu'ayyisu an min rahmatillah shine wanda baya sa mutane su ɗeba ƙauna game da rahama Allah kawai shi kenan ai wuta kawai mu shiga sannan kuma me wala yu'minuhum min makrillah sannan kuma baya amintar da su su ji kawai ai su yan aljanna ne dole aljannan nan sai sun shiga kamar yadda wancan ya ce ko me tambaye gidan rediyo Allah shi kyauta tambaye kiristoci ba hmm. la shirya kun san labarin ai wasu ba su sani ba domin wasu ba su san ma frcn ba yawwa to wanda ya sani ya sani wanda kuma bai sani ba to zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wannan ita ce shari'a Allah wacce yake shiryar da wanda yake so wannan mashi'a ce shar'iyya domin yake so kenan zalika hudallahi yahdi bihi man yasha ay man yuhibbu wanda Allah yake so sai ya shiryar da shi wallahi soyayya Allah ce Allah ya shiryar da kai manzo Allah sallama ana haka handaq sahabbai suna cewa wallahi laula Allah mahtadaina wala sallaina wala wala wala sallaina wala tasaddaqna fa anzilan sakinatan alaina ko haka suke suke suke rajazi ce wallahi laula Allah mahtadaina ce wallahi mu rantsi ba da dan Allah ba da ba mu shiryu ba wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina haka sahabbai suke ana haka gwalalo dabarar yaƙi da za a yi domin samun kariya tsakanin masu imani da kafarai a garin madina to shine suke waɗannan baitotan wallahi laulallahu mahtadaina mun rantsai da Allah ba da dan Allah ba da ba mu shirye ba kaga zaɓi ne na Allah in ka ɗauki sira daga cikin abin da take karantar da kai zaka fahimci wannan ‘yan uwan baban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda suka riski manzon Allah suka riski annabtarsa guda hudu ne sai Allah ya kasa su biyu wannan akwai aya a ciki su hudu ne dukkaninsu babbanninsa ne ‘yan uwan babansa ne akwai abu lahab sunansa abdushamsi abdushamsi ibn abdulmuttalib akwai na biyu abdulmuttalib abin nan abu talib abu talib baban sayyidina ali kage biyu sai ɗaya abbas ibn abdul muttalib sai na hudu shine Hamza ibn abdul muttalib sai Allah ya kasa su biyu waɗancan biyun farkon sai suka ki kafin suka ki imani da shi su kuma biyun sai suka yi imani da shi wata hikima ta Allah waɗanda ba su imanin da shi ba da abdu wato abu lahab da abu talib sai su Allah ya kasa su gida biyu ɗaya sai ya zama kafirun muharib ɗaya kuma ya zama kafirun musalim wannan bai musulunta ba kuma ya zara takobin yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abu lahabi ya nuna babu wata nasaba ya manta ma da dangantakar da ke tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama babansa da shi babansu ɗaya babansu ɗaya amma ya zara takobi ya yaƙi manzan Allah sallama iyaka ƙarfinsa har lokacin da ya mutu ya cutar da manzan Allah sallama ya haɗu da matashi suka cutar da manzan Allah sallama cutar wadda in ba Allah ta'ala ya tsarkake zuciyar manzan, Allah salama shi annabin Allah bane ba zai taba mantawa da wannan a rayuwar shi ba Ɗan uwan shi ne shi kuma wannan sai Allah maɗaukakin sarki sai yasa shi ya zama kafir musali bai yi imani da manzan Allah sama bai yadda ba da annabtarsa amma kuma bai yadda a cutar da shi ba sai Allah ya sanya masa almahabbatul qadiriyyatul tabi'iyya ba almahabbatul shar'iyya diniyya ba ya sanya masa soyayyarsa wata irin soyayya yake wa manzo Allah tsoma wallahi bai wa ƴaƴansa waɗanda ya haifa da cikinsa Abu Talib ya ba wa manzo Allah sama kariya har Allah kawo ƙarshen rayuwarsa amma bai yi imani da shi ba su kuma waɗanda suka yi imanin sai aka jarrabu manzo Allah sallama da ɗaya aka kashe shi shi kuma ɗayan aka bar shi da shi har manzon sama ya rasu shi yau manzon sama wanka shi su suka ɗauko gawan manzon sama suka sa shi a cikin kabari shi da sayyidina ali radiyallahu anhu ne al-abbas baban sayyidina abdullahi ku duba tsarin Allah to shari'a ta waye yanzu za yi mamakin mutumin da zai zo ya dage ya ce maka abu ɗalibo ya musulunta ya dage ko kuma wanda zai nace ce maka ya azau da qur'ani ya fada karara ya baban annabi ibrahim ne wai ba baban shi bane sai mutum ya je dauko wani tarihin ƙarya akwai tarihin da ya kai na gaskiyar qur'ani ka aji abin da Alkur'ani ya fada ka dauko wani tarihin da bai da sanadi ko isnadi tarihin bai da shi wai azabu ba shi bane baban annabi ibrahim wai babban sani to wake san bafansa ma ya zama kafiri amma kai kake kai kake kafirta kai kake musuluntarwa wake yi Allah ne yake saboda idan Allah ya ikon sa ka yadda wa laysa alayka hudahu wannan ka'ida Allah ce innaka la tahdi man ahbabt di yadda kai da wani sai ya shiryu wallahi ba a hannunka shiryarsa take ba kai iyaka abin da za ka yi Hmm. shi yasa suke da ƙa'ida suna cewa alaina tarbiya amma me walillahi hidayatu, mu aikin mu mu shiri mu mu abin nan mu mu tarbiya amma shirya ta Allah ce sai a gama tarbiyar sai Allah kuma ya jaraba amma abin da ake fata shine wannan tarbiyya ta zama sababi na me na shirya ومن يضلل الله فما له من حاج duk wanda Allah ya batar da shi wallahi ba ka da wanda ya isa ya shiryar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi duk yadda za a yi in duniyar nan za ta taru akan sai ta bashi shiriya ba zai shiryu ba wannan misalin da muka buga misali ne da ya ishe ka in ka koma cikin annabawa ɗan annabi adam na farko ‘ya'ya biyu maza yake da su amma ɗaya sai Allah ya shiryar da shi ɗaya kuma Allah matakukin sarki ya ɓatar da shi ‘ya'yan annabi adamu ne su ne ‘ya'yansa na farko-farko kakanninmu ne su duka ne ɗaya zama mutumin kirki ɗaya kuma ya zama mutumin banza shi mutumin banza duk kisan da kake ganin ana yi a duniyan nan to shi yake da zanuban da aka yi duk wanda ake kashewa yana da zunubin na hannu kansa shi ya koya in ji manzo Allah sallama su biyu ka dawo annabi nuhu alaihi salam ɗansa in shirya mutum yake badawa wa zai fara ba kyauta ɗan shi domin ba wanda yake so kamarsa amma bai shiri ba kaga shine wannan wa ƙauluhu jalla wa ala sannan faɗin Allah madaukakin sarki misali na biyu da yake cewa lau'anzal na hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min ya tilla wa tilka al-amthal nasi lin-nas la'allahum yatafakkarun law anzalna hadha alqur'ana ala jabal da a ce mun saukar da wannan alqur'anin ala jabali akan dutse wancan dutsen da Allah ta'ala ya ce sun maƙasar ƙulubuku a bi zalika fahiyya kyan hijabati to da an saukar da alƙur'ani ala jabalin a kan dutse kowane dutse lara'aita hutu da kaga wannan dutsen hashi'an yana mai ƙanƙantar da kai ga Allah mutasaddi an siya faffashe ya tawarwatse min llahi saboda tsoron Allah idan qur'ani na wa dutse haka to dan me zuciyar mutum kuma wacce take mai taushi a zahiri a zahiri zuciya taushi gare ta tsoka ce ala wa inna fil jasadi mudghatan kaga mudgha tsoka ce tsoka kuma taushi gare ta to me yasa alqur'ani idan ya sauka a cikin zuciyar mutum kuma shikenan sai je ta tambele Allah ya ba wa mutum littafinsa amma ya fi kowa lalacewa mutum ya haddace alkur'ani amma ya tsiya kuma wata aya ta Allah da ke gazgata wannan cewa wasu zukatan fahiyar kalhijarat ya ashaddu qaswa tunda nan gashi ya ce me لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سوكم وسزكا تنسيتيمي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة سيكا سامو كافر يا هدج القرآن قريب قسي orientalist وأنهم 'yan الدين wasu mutane da aka tsara cikin tsare-tsaren mulkin mallaka da kuma lalata musulmai akwai tsarin da suke ce masa al shi shine orientalism su ɓangaren da aka zaɓe su su shiga su yi musulunci shi shine akademiya ɓangaren bincike ɓangaren bincike su shiga cikin littafan musulunci su yi ɓanna a ciki su shiga cikin littafan musulunci su yi musu fassara marɗaɗɗiya karkatacciyar fassara za ka samu mutum bature ne ɗan ƙasar jamus bature ne ɗan ƙasar portugal bature ne ɗan ƙasar belgium bature ne ɗan ƙasar ingila ko ɗan ƙasar faransa ko ɗan ƙasar italy ko ɗan ƙasar abin spain za ka same shi ya je ƙasar ƙasashen larabawa ya zauna a irin su masar kowa irin su Lebanon kowa irin su Syria zai zauna ya dukufa ya koyi harshen larabci ya masa ƙwarewar da wanda mamarsa da babansa da kakansa da kakan kakansa balarabe ne bai yi ba domin me domin yau musulunci banna akwai wani marubuci abin nan taufiq a kai-kai. da ya rubuta littafin najib aqiqi kai najib aqiqi da ya rubuta littafinsa mujalladai uku akan sunayen da tarihin mustashrikai na duniya mujalladi uku kai ka san ba karamin aiki suka mutanen nan ba karamin yawa suke da shi ba haka yi ta lissafa sunansu tarajim ɗinsu da ƙasashensu da irin ayyukan da suka yi sai su haddace alƙur'ani sharaɗin farko kenan sai sun haddace alkur'ani hadda ta yankan shakku sannan su dukkufa wajen sanin harshen larabci da karance-karancen littafan musulunci domin su shiga su yi wa musulunci ɓanna su canza tarihin su yi ƙarya ga littafanmu da muke da su na asali littafanmu na tarihi sun kasu gida biyu akwai littafan tarihin musulunci waɗanda malamansu da za su rubuta sun yi ƙoƙarin su faɗa maka abin da ya inganta akwai kuma malaman tarihi waɗanda su sun maka riwaya ne da isnadi sun baka isnadi kai kuma ka je ka ɗauki isnadin sai ka duba ka ga ya tabbata ko bai tabbata ba domin kai wa kanka hukunci Kamar limamu tabari haka ya faɗa a muƙaddimar tarihinsa tarihul umami wal muluk to amma su sai su ɗibo ƙarya su canza tarihin yanzu nan nan kusa kusa jibiyar da ake so a canza maka tarihin shehu ɗan fodiyo duk wannan fana cikin aikinsu Allah ya taimake mu ‘yan gidan ‘yan uwan shehu ɗan fodiyo da kansa su rubuta tarihin shi a sheikh muhammad bello a sultan ya rubuta tarihin shehu ɗan fodiyo mai su. fi tarihi biladi tukuru ya rubuta bayanai a game da da'awar shehu da inda shehu ya taso dan uwansa a sheikh abdullahi bin fodi rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin ya rubuta littafai ba ɗaya ba ba biyu ba akan da'awar shehu da jihadin shehu duk amma sai turawa makiya musulunci da kuma bayansu baƙaƙen fata waɗanda suka ɓata wa tunani ta hanyar istishraqi sai su zo su cakuɗa haka tafsirin alkur'ani haka hukunce-hukuncen musulunci su shiga ciki su kawo shakka ya za a yi a ce mutum ya zina a kashe shi hmm? ya za a yi a ce mutum ya sha giya a mai bulala tamanin kuɗin shi ne da hankalin shi ya tafi ya je siya ya sha wannan tauye haƙƙin ɗan adam ne sai a zo ana yin bayani idan mutum jahili ne sai ta mishi waɗannan abubuwan shi kenan kawai zai ga an ribace shi sai ga wawa a cikin social media ya fito yana zagin musulunci ɗan gari kaza ɗan gari kaza ɗan gari kaza sunan shi abdullahi sunan shi muhammadu sunan shi ishaq sunan shi kaza sunaye na musulmai to kaga shiraki kenan to sun haddace Alƙur'ani amma bai musu komai ba saboda ne ja'alna qulubahum qasiyatan zukatan sun ƙeƙashe. so daga ƙur'ani ko yazo za su karanta maka su ja maka a akwai wata baturiya ya kasar labnan balarabiya abin nan kirista ya ƙasar labnan ana ce mata mai ziyada da za ka je kai gugulin za ka ganta ba za ka taɓa ganinta da ɗan kwali ba ga kanta nan haka kamar bishiya ita linguist ce masaniya harshe ce ta ta iya yarurruka da yawa sai ta ce tana son tana zaune a Lebanon amma ko bata iya laraci ba irin laraci na rubutu ba laraci na magana kasuwa ba na zuwa ka je kasuwa ta zama ƙwararriyar masaniyar laraci to akwai wani abokinta shi ma wani mawaƙi ne balarabe khalil mitran mitran khalil mitran sai ta ce masa ita tana son ta larabci shine sai ba ta shara cewa ta haddace alkur'ani wata shida ta haddace alkur'ani wata shida amma kafira ce kirista marubuciya ce raita ce ta zo ta yi rubuce ƙarshe haukacewa ta yi mahaukaciya ta mutu tibirin mahaukaciya sosai mai duka a haka ta mutu kaga wannan shine ma'anar wani zo yana ce maka wai ya za a yi Allah ya ɗauki alƙur'anin sai ya sa a zuciyar mushriki ha ba malam gashi nan ga abu a fili kuma munafukai ba sa karanta alƙur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi so da ka bi alkur'ani ke ta sa ka san ma'anonin sa kuma ka roki Allah ya baka shiriyar da ke ciki kai ya zama kawai zallan karanta shi kake wa tilka amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkaru waɗannan wasu misalai ne da muke buga su ga mutane la'allahum yatafakkaru domin su tsaya su yi ka kalli yadda qur'ani yake da tasiri a cikin zukatan zaɓaɓɓun bayan Allah ka kuma ka kalli yadda alkur'ani yake shiga zukatan wasu amma ko a jikina wai an tsikari ka kausa ta ce ko a jikina mutum ya karanta alkur'ani amma yana ta tambelan shi yana ta tsiya yanzu ga sunan allaran mumi ne a rediyo a social media za su zo suna tallan bokanci bunaye bunawa na bunawa na bunawa ne amma bokaye ne matsafa suna koyawa mutane da za a kulla bakin mutumin da ka ci bashin shi kuma ka ga mutum ya ni na ci wai ba za su rika rufe fuskansu ba in za su bayani ka a gane ko su waye su Ka ga sun yadda da abin da suke kira zuwa gare shi kenan na shirka da kafirci da tsafi mahaddacin alkur'ani ya zama matsafi yana karanta kullum wa taba'u ma taslu shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihira kullun sai ya karanta wannan amma yana talla tsafi yana talla sihiri a social media kuma yana cewa su suke yi kuma ya nuna yadda ake yi kai wannan social media malam ta zo da abubuwa na damuwa da yawa bayan alherin da ta zo da shi mutane ba sa aiki da shi wallahi ta zo da ɓanna da yawa tsafi za ka ga mutum ramma ne ya zo ya zauna kawai yana karantar da tsafi na cewa a zo yana ba da adireshin shi da lambar waya shi Sau da halaka mutum ya ci bashin wani aku ya kulla bakin shi to me kenan in mukami kake nema shi kenan idan kana faɗa da wane kuna takara da shi ta siyasa ga yadda za ka ka gama da shi shi yasa kun ga bokaye da 'yan tsubbu da matsafa wallahi tallahi suna cikin matsalolinmu a najeriya kaki casa'in da biyar da allah zai taimake mu a samu wani mutumin kirki wani shugaba duk inda aka ga wani boka ko matsafi ko dan tsubbu a kamo shi hukuncinsa a musulunci shine qatluhu saifi a filla wuyansa wallahi sai Najeriya nan ta jawo na rantse muku da Allah domin duk sharrin da ake yi wallahi so suke kullawa waɗannan kidnappers ɗin wajen suke tafiya su ba su guru su ba su laya laya bata malamin mu malam Shu'aibu malam malam Shu'aibu Adamu hafizahullah limamin ɗan magaji ya ce to a faɗa mishi layar da ba taɓata ba wacce laya ce ba taɓata ba su suke badawa kuma suna tsorata bayan Allah suna tsorata marasa imani kansila in mutum zai nema in ba Allah ya taimake shi ba a irin siyasan Najeriya sai ya je wajensu suna jin su suke badawa balle ciyaman balle dan majalisa balle waye balle shugaban kasa sai an je wajen su su ce ai kaza a kashe wani a kashe wani a yanka wani a kawo musu jinin jarirai su sha su shayar da aljaninsu shedanin aljaninsu daga nan za a baka mulki shi kenan wannan halin da ƙasar mu take ciki kenan masu dukiya masu kuɗi masu neman duniya su ma a wannan fannin suke mata waɗanda Allah ya cire musu imani a cikin zukatansu masu sa mazajensu a cikin kwalba su cutar da kishiyoyinsu can wajensu suke zuwa to ka faɗa min suwaye babban fasadin ƙasar nan ke hannunsu in ba waɗannan shaiɗanun ba kuma wai sun haddace alkur'ani yanzu wannan qur'ani ya musu amfani na qur'ani suna karanta shi yana la'anar sai so daga mutum zai iya haddace alkur'ani amma ya bata wallahi so daga abu a hankali abu a hankali Allah shi kyauta Allah shirye mu Allah ka mafita wannan ƙasa tamu tana hannun Allah Allah maɗaukacin sarki ya kula da ita Allah kawo mana ƙarshen fitintunin da muke ciki a ciki Allah ya sa mu farin ciki da kwaramye wasu Allah ya shirye mu kuma ya yafe mana zunubanmu Allah ya sa mu cikin bayinsa waɗanda yi alƙawarin ‘yantawa a cikin wannan wata mai girma Allah ya shirye da zurriyanmu ya suturta matanmu Allah ya gafarta wa iyayenmu waɗanda suka rasu waɗanda kuma suke da rai Allah ya kula da rayuwarsu ya ƙara wa rayuwarsu albarka ya ba su lafiya Allah subhanahu wa ta'ala iya ba mu ikon gyara matsalolinmu abubuwan da kuma ba za mu iya yi ba Allah maɗaukakin sarki muna kawo kuka wajen ka ya Allah ka yi mana shugabanninmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora su akan daidai ya hana su aikata abin da ba shi da kyau duk abin da za su yi na cutar da mu ya Allah ka hana su yi domin taimakonsu ne su kansu akwai abin da ya fi daɗi a ce kai kana aikin alheri yanzu kuna jin ayyukan da saddaune ya yi lokacin da yake ba cikin farin ciki yake yi ba duk wani aikin alheri in ka yi wallahi sai Allah ya sa maka wata natsuwa a cikin zuciyarka to me yasa mutum zai aikin tsiya Allah ka sa su zama masu yin aikin arziki ka hana su yin aikin tsiya mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya da abubuwan da mu ma ke kanmu domin matsalolinmu na Najeriya nan da za ka dawo mu kanmu talakawa da ba ma san a faɗi yanzu ka ɗauki bololi bola bola a unguwanni ka ɗauki matsalar bola ko ka fara a masallaci na sha buga wannan misalin yanzu ka ga ƙur'ani ne mutum fa zai zo ya ɗauka ba ya san inda ya ɗauko shi ya ga yadda aka tsara shi da tsari mai kyau amma in ya tashi kai sai ya aji shi yadda ya ga dama haka muke ko ba haka muke ba yanzu na za ka duba wannan kabaɗin namu ba haka maka ni nake fa tsara ƙur'ani ina son gyaran littafai saboda soyayya ta da littafai in ta danki to na iya dankin littafai ni nake kula da wannan qur'ani amma za ka ga mutane sun zo sun dauka sun sun je sun aje shi inda suka ga dama kuma su suka je suka dauko ka je bayi ka ga yadda muke butoci mutum da kanshi zai dau buta ya zuba ruwa yi amfani da ita ba a bayin ya ganta ba amma a cikin bayin zai ganta zai batta ko ya zo ya alwala ba a wajen alwala ya ɗauke ta ba sai ya bata ya tashi ya bata ya tafi a wajen tarbiyyar mu ta zama haka muke ji a rayuwar mu duk abin da zamu gyara ba ma san shi kaga yaro yana yin abu a cikin anguwa ba za ka iya kwaba mishi ka ce ya bari ba a masallaci yaro ya zo abin da ya ga dama ba wanda zai mishi magana wanda yake haushin shi ake ji to ce al'umma ce wannan bola ga ta nan duk in ka bi unguwannin mu ga su bola za mu zauna lafiya kowa ya ga dama kawai sai mutum ya zo ya zuba bola kuma muna nan muna zagin shugabanni yasa jiya hudubar da aka mana a nan masallacin ta yi akan zalunci yadda muke zalunta kanmu da junanmu kowa ya zama azali bola yanzu wannan matsalar ta bola kalle ta shi yasa ga gidajenmu duk sauraye ne a ciki da beraye daga fiyoyi kuma abu ne fa da za a iya gyarawa cikin sauki kowa zai iya gyarawa amma ya riga nan duk in ka bi kawai haka za ka yi ta gani bola tsallake bola hayi da hayi da tsallake duk bola duk inda ka tafi bola ban gane mu ni dai da matsalolin masu kyau kuma wani abin da zai baka takaici in muka ban nan muka tafi wata ƙasar sai ga mun zama mutanen kirki dan Najeriya in ya tafi wani waje zama yake bin ka'idoji yake amma anan kawai sai zai ta abin da ya ga dama wallahi mai wa kanmu faɗa ƴan uwa in muna son canji to mu fara canzawa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shine ma bi anfusihim din aqimu dawlatal fi nufusikum yuqim Allahu fi biladikum haka wani ya ce a cikin waɗanda suke ganin sai an samar da gwamnati sannan za a iya gyaruwa to sai aka samu ɗaya daga cikin su yake faɗin wannan ya ce ku fara tsaye da daular musulunci a zukatanku Allah zai tsayar muku da ita a cikin ku wato ku fara gyara kanku kenan Allah zai taimake ku ya ba ku shugabanni na gari amma mu muna jira ne sai wani ya zo shugaba an zaɓe shi sannan zai zo ya gyara mana komai alhali a cikinmu yake muka zaɓo shi akwai shugaban da aka zaɓa a najeriya mai kunne hudu to kunnuwa biyu suke da su kai kai nawa kake da su ni ma kunne biyu nake da shi akwai mai ido uku hudu danuwa biyu suke da su akwai mai kafafuwa hudu ai da zai zo ba za a zaɓai ba mai kafa hudu shugaban kasa mai kafa hudu ka zaɓai kafa shi biyu to shine kake tsammani yayi abin da kai baka yi ba mu daina yaudarar kanmu yan uwa wallahi mu daina yaudarar kanmu mu gyara abubuwa ƙanana da suke kanmu Allah zai taimake mu manya-manyan abubuwa su gyaru ka ɗaukar wa kanka cewa za ka gyara abu kaza wanda Allah ya baka ikon gyara shi a kusa da kai ka matsa wa kanka akwai wahala a ciki ana shan wuya yanzu nan za a zo fa tarawihi za a yi yara su zo su ta ihu karsa ne suka zo yi kuma wani mata da mata matan aure su kwaso yara su ma su zo kai su ta ihu ana karatu hatta liman wani zubin sai su sa shi aya ta makale mai ana ana ana jan karatu ana surutu ba aya sai ta makale ba a sa shi ya kabli a sa shi ya ba'adi to Allah shirye mu Allah ka mana mafita Allah ya ba mu ikon gyarawa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh